الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau juma'a hajji babbar rana goma sha biyar ga watan safar a wannan shekara ta 1400 da 34 kuma 28 ga watan Disamba shekara ta 2012 miladiya a darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumil qur'an a inda muke cikin al-mabahathul khamis inda malam yace kaifa kana talaqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qur'an ya ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana karɓan alkur'ani a lokacin da aka yi mishi wahayi a daidai nan sai malam ya kawo mana yanayi guda biyu da mala'ika jibril alaihi salatu wasalam yake zuwa wurin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi da su yanayi na farko shine ya zo mashi a siffar shi ta mala'ika a wani lokaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai a ga ya canza daga siffa ta dan adam ta yanayin zuffa da gumi da nauyin jiki da sauransu akwai kuma sifa ta biyu wacce take shine mala'ika jibril ya zo mashi a sifa irin ta bani adam fi nawa kenan biyu a cikinsu a wacce sifa ce qur'ani ya sauka a sifa ta farko wacce yake malam yake ta bamu dalilai akanta zamu za mu ɗora akan wannan sifa ta farko ɗin da malam yake ba da labari cewar a kanta ne kaɗai alqur'ani ya sauka ya ce fil hadisi sahihi alladhi rawahu al-bukhari an ibn abbas رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه وهذه الشدة لا تكون إلا في الحالة الأولى ما لا وفي الحديث الصحيح أكما حديث ديك إن كنت قرو وان ديك شرطا حديث صحيح الذي رواه البخاري حديث الإمام البخاري abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn mughira ibn bardaziba al-bukhari al-ju'fi ya ruwaito an da isnadin shi tirin tirin har zuwa ga abdullah dan abbas fi qawli ta'ala dangane da fassarar fadin allah ta'ala da yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi la tuharrik bihi lisanak kada ka motsa harshenka ya kai wannan annabi mai girma bihi ta sanadiyar karatu qur'ani da ake a daidai lokacin da ake karantawa li ta'jala jalabi dan kai gaggawa qal sai abdullahi da abbas ya ce ma'anata kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at shidda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana samun tsanani a lokacin da alkur'ani yake sauka zuwa gare shi wa kana mimma yuhadriku shafatai ya kasance yana daga cikin haka yana motsa harshensa ta yadda da mala'ika yana faɗa shi ma yana faɗa yana faɗa yana faɗa sai Allah madaukin sarki ya ce la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana malai ya ce hadi shidda irin wannan tsanani kuwa la takunu illa fil halatil ula ba a samu ta sai a hali na farko lokacin da mala'ika jibril yake zuwa a sifata al-malakiyya وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقل فقلت هل تحس بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصيل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن النفس تقبض وروى الإمام أحمد أن قربوا حديث الإمام أحمد الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة yace warawar imam ahmad an rawaito imam ahmad ibn hanbal ya rawaito wannan a cikin littafinsa al-musnad bi sanadihi da sanadin sa an abdullahi ibn amr zuwa ga abdullahi dan amr qal abdullahi dan amr yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kai sabai sun samu daraja sun samu ɗaukaka su fa manzan Allah suke tambaya kai tsaye ya ce in wani abu ya abin na sai ce ya tambayi manzan Allah kai tsaye babu wani shamaki tsakanin shi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ya ishe shi falala wallahi ba karamar falala ba ce kuma kai tsaye ce mana ya tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake babu wanda yake da wannan kuma a yanzu ya ce ya tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam babu shi sai dai ya ce ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mu ce ya ka gan shi in ya ce wallahi ya gaishe ne wani kokos kokos da kwat da abin nan haɓa shi kamar tafin hannu zamu ce ba manzan Allah ka gani ba iblis ne ya yi shiga ta wani ya zo maka ƙarya ya ce shi manzan Allah ne gano wannan saboda mun san siffar manzan Allah sallallahu an faɗe ta imam turmudi yana da ya ba da siffar shi a cikin shama'il muhammadiyya duk ai daga an san siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai hatta furfura silin gashi kwaya nawa ne na farin gashi a haɓa a jikin manzo sallama a gashin kansa da gemu sahabai da suka roito tsoraka kan mutum ya ce ya mafarki ya ga manzo Allah sai mu ce ya ka ganshi idan ya ganshi yadda sahabbai suka siffanta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ce tabbas shi ka gani wannan ko alkhairi ne sai ya ce mashi manzan Allah ya ce kaza sai mu duba wannan abin da ya ce manzan Allah ya ce mashi a lokacin da manzan Allah ya shekara 23 yana karantarwa ya karantar da wannan sai mu ce eh dama ya karantar da shi bai karantar da wannan ba sai mu ce a a aje wannan gefe guda ba manzo Allah bane kuma dan shari'a ta riga ta cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina kuna ji da kyau ko wannan shine ilimi inda ake ake magana ilimi haka ake ba ilimi mai manci zan ba ku misali guda wani bawan Allah yayi mafarki ya ce ya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo Allah ya ce mai ya je wuri kaza ya tona zai ga abin nan tulu guda abin nan tukunya guda ta zinariya da azurfa ya dauka in ya dauka ya zai ci gaba da harkarsa ba sai ya fitar da arrikas ba ba sai ya fitar da humusi ba sai ko ya je duba da ya je duba ya je haka wannan wurin sai ya samu wannan tukunya makare da zinariya sai zai ke tambaye kuma abin da annabi sallama ya karantar shine wa firrikazi al in ce an an ce abikas ne tono da kai a kasa watakila ka za ka haka fandishin ne ko menene kana haka ƙasa dai kawai sai ga tukunya makare da zinariya ba wai naira naira ko dala dala ba to wannan zakkarsa ne take ka fita da humusi ɗaya bisa biyar ɗinsa in ka je kan lissafa ka ga abin da ka fitar ka canza ya koma naira miliyan biyar sai ka ɗauki miliyan ɗaya ka fitar shi ne haƙƙin wannan kai kuma kai harkar ka da miliyan hudu in kuma miliyan hamsin ka samu sai ka bada miliyan nawa kenan miliyan hamsin ba eh na miliyan goma kenan sai ka bada miliyan goma kai kuma ka ci arba'in wannan arba'in ita za ka dinga juyawa in shekara ta yi sai ka fita mata da zakka to sai da ya je duba sai ya samu wannan sai ne yana tambayan malamai to zai fitar da rikazi ko ba zai fitar ba zai fitar da khumsi ko ba zai fitar ba wasu malamai suka ce ba zai fitar ba sai zai sami izzuddin bin abdulsalam sai ce mai zai fitar domin hadisin khumusi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta da dubin dubatar sahabbai shi yanzu ko da mun yadda da labarinsa shi shaf ne ya saba ma abin nan ko da mun yadda da shi sika ne to ya saba manuwa abin nan manuwa aufaqu minhu isa muka ce zai fitar kun fahimci jumlar da kyau ko yawwa maje karatunmu yace ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai ce hal tuhissu bil wahyi ya rasulullah shin kana jin zuwan wahayi shine al his ji a jiki kalma ta zuwa qur'ani hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza hal هل تحس بالوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاشل إنا جن كدعوا كما كدعوا قرروا إنا جن wannan summa askut sannan daga nan kuma sai in ji nayi shiru inda zalika a daidai wannan lokacin fa ma min marratin yuha ilai ana sallama ce babu wani lokaci guda da ake min wahayi illa zanantu anna nafsi tuqbal sai ne zaton cewar za a dauki raina ne akwai tsanani ko ba tsanani kenan ko ga ce yuha ilai da ake min wahayi wahayi na alqur'ani kenan وروى ابن جرير الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضع جرانها جرانها والجران باطن العنق فما تستطيع أن تتحرك حتى سر حتى يسر عنه وروى ابن جرير الطبري ابن جرير هنا أبو, أبو يزيد محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يا رسول شكرا تدري أكو دقوما شيجر التابع الجامع لتأويل آية القرآن littafin sa na tafsiri babban littafi ne a fagen tafsiri bil ma'afu Allah ta'ala ya jikan shi da gafara yace ya rawaito lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza uhiya ilai idan ake mishi wahayi wa huwa ala naqatihi a lokacin yana kan taguwarsa yana kan raƙumarsa wadu'at jaranaha ai sai kaga ta aje gefen ta aji ta kuyar da wuyanta shine jaran malai ce wal jaranu abin da ake nufi da aljaran batunul unuk shine cikin abin nan wuyanta sai ta saukar da shi ƙasa ma'ana maimakon in ana tafiya ba kanta yana haka bane yana haka bane to idan ana mai wahayi kawai sai ga ta sun da shi ƙasa saboda wahala salƙin na salluki alaika ƙaunar saƙila kenan fa ma tastati an tataharrak ma yake cewa ibnu jarir ba za ta taba iya motsawa ba hatta yusarra an har sai an game mishi wahayi din وأيضا فلو نزل شيء من القرآن من القرآن في الحالة التي يكون جبريل فيها على صورة رجل لكان هذا مثار للشك وتلبيس على ضعف الإيمان ولكان فيه مستند للمشركين في قولهم إنما يعلمه بشر وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا في قول حكاية لمقالة المشركين ورادا عليهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فكان من رحمة الله بعباده وعدم التلبيس عليهم ألا ينزل القرآن إلا من هذا الجو الملائكي الروحاني ما وأيضا كما فلو نزل شيء من القرآن في الحالة التي يكون جبريل فيها على صورة رجلين falau nazala shay'un min alquran inda wani abu na alqur'ani ya sauka fil halati allati yakunu fiha jibrilu ala suratin a irin yanayin da mala'ika jibril yake kasancewa ala surati rajulin a sura ta mutum a ce kuma qur'ani ya sauka a irin wannan lakana hadha misara li shak da wannan ya zama wani abu da zai ruruta shakku inda a ce yadda mala'ika jibril yake zuwa a sura ta mutum wanda yake ya fi zuwa ko a suratul dihiyatul kalbi ko inda yana zuwa irin wannan sura din a kawo qur'ani a irin wannan yanayi ta malaika jibril zuwa zo a sura ta dan adam to da wannan ya haifar da shakku wa talbisi da rikitarwa ala du'afa'il iman ga waɗanda suke da rauni imani ɗaya kenan na biyu wala kana fi musnadul mushrikin da kuma ya zama mushrikai sun samu wani abin da yake madogara fi qaulihim a magana su da suke cewa inna ma yu'allimuhu bashar da suke cewa ai mutum ne yake sanar da annabi sallama alqur'ani inda malaka jibril yana zuwa a sura ta mutum ma sai su ce ku tsaya ba ai mai sanar da shi yana nan yana zuwa yana zuwa da dogon jallabiya ko da babbar riga ko da kaza da kaza da kaza ina fata mun ji wannan da kyau ai ga sun ce inna ma yu'allimuhu bashar Allah ta'ala ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin eh kenan wa qad shara subhanahu wa ta'ala ila hadha fi qawlihi kuma ubangiji subhanahu wataala yi nuni akan wannan a faɗa shi da yake cewa hikayatan li maqalatil mushrikin yadda yake hikayato zancen mushrikai wa raddan alaihim da kuma yadda Allah madaukin sarki yake mai musu da martani Allah ta'ala yake cewa qalu kuma sun ce laula unzila alaihi malak dan me ba a sauko mashi da mala'ika ba shi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi dan me da aka aiko shi manzo mutum ba haɗo shi da dan abin nan dogarin sa ya zama mala'ika ba ya ce ku imani da shi in ba ku imani da shi ba za a gama da ku ka ji wani kiran hukunci kuma walau anzalna malakan Allah ta'ala ce da mun saukar da mala'ika laqad al-amru ai da komai kuma ya kammala ba kuma abin da zai saura thumma thumma la yunzarun sanan ba za a taba saurara musu ba mutum ya ga mala'ika kuma ai da shi kenan su dai su ga mala'ika ai da sun tashi aiki amma wani ba haka ya ce yana gane mala'ikun yana bambanta tsakanin mala'ikun sama da mala'ikun kasa ba wani arna arna na Allah ta'ala ce walau ja'alnahu malakan inda mun sanya shi mala'ika la ja'alnahu rajulan da kuma sanya shi na mutum kenan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi mala'ika ne to da mala'ika za a aiko abin da yake nufi waɗanda suke a ƙasa inda mala'iku ne mutane kenan inda mala'iku ne da mala'iku za a turo musu a matsayin manzanni da yake mutane ne sai aka aiko musu da mutum a matsayin manzo kuna ji da kyau ko to amma da yake annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzo ne ake aiko mishi da mala'ika to inda maimakon mu aiko mishi da mala'ika a matsayin manzo inda mun aiko mishi da mutum a matsayin manzo lalabasna labasna alaihim ma yalbisun da mun rikitar da su da sun ce mutum ne yake sanar da shi to amma tun da haka ne tun da shi annabi sallallahu alaihi wasallama aiko shi aiko shi aka zuwa ga mutane sai aka aiko mushi da mala'ika wanda yake zuwa gare shi da sako shine mala'ika shi kuma ya sanar da sakon zuwa ga mutane ta da inda za mu turo mutum zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa mishi to da kuma an rikitar da su da sun ce mutum ne yake sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ma ne ce fa kana min rahmatullahi bi ibadi sai kasance daga cikin rahama Allah ta'ala ga bayansa wa adami talbisa alaihim da kuma ubangiji Allah madaukakin sarki bai rikitar da su ba Allah yanzil Allah yanzil alquran illa fi hadha aljawl malaiki cewar qur'ani bai taba sauka ba sai irin wannan yanayi na wanda ya kawo shi mala'ika ne siffa ta mala'ika ar-rauhani wanda yake yana cikakken siffar shi ta mala'ikan da ba a ganin sa wannan shine karshen magana akan abin da ya shafi saukan alkur'ani mai girma da dalilan jiya da dalilan yau suna nuna mana qur'ani ya sauka ne a siffa ta mala'ika da mala'ika jibril alayhi salatu wasalam yake zuwa da shi mala'ika jibril bai taba zuwa da alkur'ani ba a siffa ta mutum amma ziyara da waɗansu abubuwa na addini sukan kawo shi zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a surar da take ta mutum amma inda zai kawo ƙur'ani saƙon ƙur'ani ne to yana zuwa a sifa ta mala'ika wannan shine abin da malam ya magana sai malam yake cewa daman ya faɗa mana daman yana sharhi ne akan abin da ya faɗa ya ce mana ƙur'ani ya sauka munajjaman yanayi lokaci bayan lokaci munajjaman lokaci lokaci mufarraqan a rarrabe sai ce al sadis abu na shida hikamu nuzulul qur'ani munajjaman mufarraqa hikimomin da yasa qur'ani ya sauka munajjaman lokaci lokaci mufarraqan kuma a rarrabe kar ka manta ba lalle ne duk abin da Allah ta'ala yayi sai ka san hakikanin hikimar ba wana ji da kyau ko da wannan yana cikin abubuwan da yasa wanda yake suna da shakkuwa a musulunci ba su san wasu abubuwan sallama su ake yi ba suke ganin su dole sai sun san mai mecece hikimar da ta sa ake abu kaza yanzu da za a tambaye ka mece ce hikimar ta sa ake alwala me ka ce eh to idan ka ce tsabta ya za mutum ya shiga bayi da botiki ruwa da ruwa botiki guda da sabon sabulu ya shiga ya gama wanka ya fito kuma ce alwala ya sallah azhar wancan wankan da ya bai dauke mishi kun gane da kyau ko ashe kaga akwai abin da hizawo ga alwala an bude ta da ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum dan imani ne zai sa yi dan dan tsafta ce kadai ai ga wanda ya fito daga wanka kuma sai aka ce sai yayi alwala kuma wanka mara sabulu yi wataƙila sabulu ko sun ki guda ma yayi da shi ko kuma sabulu kwaya ɗaya da yi da shi amma aka ce kuma zai yi alwala akwai abubuwan da suke hikimar su a bayyana take wasu abubuwan kuma ubangiji subhanahu wataala bai bayyana da hikimar su ba so ake kawai ka sallama wannan ji da ke ku amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala yana buɗa masu su gano hikimomi ko da ba duka ba kun gano wannan da ke ko isa mala ya ce to kaɗan daga cikin hikimomin da ya sa Allah ta'ala shi kaɗai ya san hikimar amma daga ciki lura da istiqana qur'ani da bin karantarwa musulunci kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa Allah ta'ala bai saukar da qur'ani lokaci guda ba aka saukar da shi lokaci bayan lokaci a rarraba a daddatse shi ne malam ya buɗe babi akan wannan ya ce linzul al-qur'an al-karimi ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan hikamun kathira wa asrarun adida yumkin ikhtisalu yumkin ikhtisasu haka yake ko yumkin istikhlasu ba'daha min al-ayatayn fi qawli ta'ala wa qur'ana farqana li taqra'u ala an-nasi ala mukth wa qawli ta'ala وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ذلك أنه يستفاد من الآية الأولى أن القرآن الكريم نزل منجما ليكون جاريا على سنة التدرج في التشريع فقد نجح فقد نهج القرآن الكريم هذا المنهج في تربية الأمة على هذا الوجه وليس لنزول القرآن الكريم سوكا القرآن من جرما كما زعل الله صلى الله عليه وسلم فرقا على ربيه حكم كثيرة أكو حكم مما ستارين يوان hikamun kathiratun hikamun shine mubtada لنزول القرآن جار ومجرور mata تعلق به شيني خبر ungane ko wala ta juzo dabin na kira malam tufika inda zaidin namira wa halfatan fikum fama khilu lana wa rajulun min al-kirami inda na inji ibn malik ina ga ga hikamun mubtada ne kuma na kira kuma al-aslu fi mubtada an ya zama ma'rifa albustanu jamilu ashamsu tali'atun kaga ashamsu da albustanu duk ma'arifa ne amma kuma hikamun ba ma'arifa bane na kira ne to ya ake yana na kira zama muftada isa ibn malik ya ce wala tajuzu liftada bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khillul lana wa rajulun min al-kirami indana haka da ya faffasa lasu inda ake karanta su yace akwai hikimomi masu tarin yawa wa asrarun adida akwai kuma abubuwan da Allah ta'ala ya bayyana masu tarin yawa yumkinu istikhlasu ba'daha zai iya yiwa mu tattara shine istikhlas ma'ana khulasa zai iya mu tattara su a waɗannan ayoyi guda biyu aya ta farko wa qur'ana faraqnahu litaqrahu 'ala nasi ala wa qur'anan kuma shi littafi ne na alqur'ani faraqnahu muka rarraba shi litaqrahu 'ala nasi dan ka dinga karanta ma mutane shi ala muksin a sannu sannu zuwa tsawon lokaci da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alal jumla jumlatan wahida kuma waɗanda suka kafarta suka ce dan me ba a sauka mai qur'ani ba lokaci guda Allah ta'ala ce kazalika hakan nan muka saukar da shi a rarrabe ta bi fu'adat dan mu lallashi zuciyarka wa ratallahu tartila waɗannan su ne ayu guda biyu malai ce zalik abin da sa muka ce za mu takaita ko za mu faɗi kaɗan daga cikin hikimomin saukan alƙur'ani annahu yadda al'amar yake yustafadu min al-ayatul ula za mu iya fahimta a ayar farko wacce kenan wa qur'ana faraqna li taqra'u 'ala an-nasi 'ala za mu fahimci cewa anna al-qur'an al-karim nazala munajjaman lalle al mai girma ya sauka lokaci bayan lokaci li yakuna jariyan ala sunnati tadarruj dan ya zama ya gudana ya tafi akan tsari na at-tadarruj bi sannu sannu fi tashri'i wurin shar'antawa kun gane bi sannu sannu ba a shar'anta abu lokaci guda ba ga shar'anta lokaci abu lokaci guda wata kila yi ma waɗannan mutanen wahala lura da sun fito ne daga tsohuwar jahiliya faƙada na hajjal ƙur'an al-karimu hazal manhaj hakika alƙur'ani mai girma ya bi irin wannan tsarin fitar tarbiyatul umma wurin karantar da al'umma al-islamiyya kenan ala hada waje a irin wannan yanayin wani yanayi kenan a tadarruj bi a hankali ba bi rana ɗaya ba kasan wani so yake yi rana ɗaya da ya ga wani abokin shi ya dawo daga daga neman kuɗi yana ta kashe kuɗi shi ma so yake in ya fita gobe jibi ya dawo yana ta kashe kuɗi bai san wahalar da aka sha a can ba ko kuma a ya ga abokin shi ya dawo yana ta buga karatu shi ma so yake yi in ya je gaba malam gobe jibi shi ma bai fahimci cewar a hankali a hankali a hankali ake tara ba in ya lura in ya samu babban rafi ai ba lokaci guda yake kawo ruwa ba ina ce sai korama ta kawo tana an kawo tana an kawo tana an kawo tana sannan sai a tara sai ga ya fara ya fara tafiya malai ce a tadarraju bihim fi tatahirihim min al'adati al-qabiha allati tawarafuha wa daraju 'alayha wa ta'assalat fi nufusihim فكان من المتعذر عليهم تركها مرة واحدة كوائد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر وأكل الربا ونكاح نساء الآباء وإكراه الفتيات على البغاء والجمع بين الأختين ونحو ذلك قال أتدرج بهم بنس سنو أهنكلي في تطهيرهم ولن سرك كيسو من العادات القبيحة دقمونا نن الآدو التي توارثوها ونسوها قادا إياي دكاكني ودرجوا عليها سكر قاسك تاشي أكي kuma kai ma ko kai sai ka ba hankali sunnan na haka ake ta fama da kai ana ta buga maka misali ana ta jan hankalinka a baka wannan a je da kai nan a kira ka a baka haka kai ta yi har sannu a hankali ka gane to ba zai yi yadda ka ɗauki tsawon lokaci ka gane ba kai ma kuma ka ce don dole rana guda shi ma wani da kake mai wa'azi sai ya bar wannan abin rana guda ya zo ya bi abin da ka gane kai ma tsawon lokaci da ake ta baka misalai ake ta janka ake ta dai kana kawo shi ba haka ana warware maka su kuma ba haka suke ba wata asalar fi nufusihim sun riga sun kafa azukatansu fa kana min almuta'azzar alim ya kasance yana da wahala a tare da su tarku su bari marratun wahida a ce wai sun bar waɗannan munanan al'adu lokaci guda ka wa'adil banat kamar binne 'ya'ya mata shi ba abin da idame shi wai matar shi ta haihu ta rasa wacce za ta haifa sai mace ai sai binne kawai wai za bushar ahadun bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه wa تراب وإذا الموءودة سئلت rai abin da ya sa suke binne 'ya'ya mata shine gudun abin kunya wanda ya zama na aurenta ya yi ba shi da abin da zai cika mata ɗaki da kaya kuna ji da ke ko ko kuma a ta je ta kawo abin kunya wannan shine ya jahilci da maza zalla ake haifa to da dawa zai haihu ina fata mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan na biyu rahamar ubangiji zai ta sa mata suka fi yawa a cikin al'umma inda maza sun fi mata yawa to wallahi wani lokacin za ka fita da mata ka sai ka fita da ita sha biyu rana zuwa karfe uku da rabi ya koma gida ka fahimci wannan da ke ko don wani ya tare ka sai ga ana in ka tsaya ka kai wajen karfe biyar na yamma sai wani ya tare ka maka fashinta saboda za a iya haƙuri da komai amma idan sha'awa ta motsa to wallahi ba ta iya jin wani abun nan sai a hankali to cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala sai sanya matan suka fi yawa sai da inda maza ne suka fi yawa da an dambace da kaga karti suna dambe lafiya shi zai kwace mishi Allah ta ya so wa shurbul khamri da shan giya wani kawai ya riga ya an riga an saba iyaye daga gani haka kawai ake a nan kawai a ba da koko a ita sha kawai al-yawma khamrun wa gadan amru ko inji umar al-qaisi yawa yace wai an kawo mishi labarin fa za a kashe babansa an kashe babansa ne fa kuma ba shi gashi duk an kawo koran giya sai ce yau dai tunda an riga an kama an fara harka za a ci gaba amma al'amura sai gobe yace tallahi la yadhabu shaykhi batila yace ya rantse da Allah jinin baban ba zai tafi a banza ba amma da duk wannan hayaniyar dan kwamfan sai gobe yau da za a ci gaba da kurbawa ne Allah ta'ala ya sauke a gane shine fa da ya kammala kuma sai ya kama hanyar birnin kaisar yace baka sahibi lamma ra'a darba dunahu wa aikana anna lahiqana bi kaisara fa qultu la tubki aynaka innama nuhawilu mulkan aw namuta fa nu'zara idan kuke karantawa da adabul larabci malai yake cewa shubul khamri da shan giya wa la'ibul maisar da wasa da da wasa da caca caca kalanda ludo duk gayya tsaye duk abubuwan da ake kenan dara duk hada su wa akalin riba da cin riba wa nikahin a aba da auren matan iyaye mutum kawai auren matan baban shi kawai abin da ya dame shi inda ban da uwan shi daga baban nashi ya dama yana da mata 60 ne ko 86 ko baban shi yana da mata tamanin da shida da ya mutu sai ya cire gyatumarsa sai ya auri sauran kawai wannan man alqazawj abihi wa ikra'il fatiyati ala albigha ko kuma a yaje ya tilasta ma yan mata karuwanci ko ya je ma keken gida ya ya so bayi ya zuba su a ciki shi kuma ya rufe gida ya tsaya duk wanda zai shiga ya bashi naira goma ko naira ashirin a gani kawai tilasta musu dole su yi karuwanci kuma shi ake goma kudin karuwanci din duk wannan jahil kai wato malam an musulunci ba yayi wa mata gata fa an samu waɗansu da suke jahilai ne kasan jahili bai san shi jahili ba ne to yafi komai zama yafi komai barna domin wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi mutafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnati wa tabibu dhaka al rabbani jahilci bala'i ne wal jam'i bainal ukhtaini da kuma hada yan uwa mata guda biyu so daga shi ya tashi aure kawai sai ya aure ya aure kanwa duk wannan jahiliya ce sai qur'ani di ya zo a hankali a hankali hudumat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin فلم تكونوا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma salaf wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma salaf duk aka riga aka haramta da waɗancan abubuwa din bala ce fal khamru masalan kana awwala ma nazala fiha qawlu ta'ala yas'alunaka anil khamri wal maisir qul hamza da kisa ya karanta zunubi mai yawa kenan ko sauran kuma sai karanta ismun kabirun zunubi ne mai girman gaske ma'ana zunubi ne mai yawa kuma ba wai yawa ne fake fake ba kowane ɗaya yana da girma a ga kirawoyin sun haɗu kenan wa manafi lin nas wa ismu ma akbar min naf'i ma fa shariba qawm wa tarakaha akharun thumma inna ba'd al muslimina sana'a ta'aman wa da'a ashaba fa akalu wa sharibu thumma qama ahadun yusalli bihim fa qara qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكانوا يتركونها عند الصلوات والأوقات القريبة والأوقات القريبة منها حتى لا يقعوا في مثل هذا الغلط وبذلك صار من السهل تحريمها تحريما باتا قاطعا فقد صنع بعض المسلمين طعاما فأكلوا وشربوا حتى لعب الخمر برؤوسهم فتقاولوا الأشعار فتشادروا حتى شج أحدهم رأس الآخر فقال الفاروق فقال الفاروق عمر اللهم بين لنا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فحرمها الله تحريما باتا بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا mala ya ce mana yana ga cikin hikimomin da ya sa ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar da qur'ani lokaci guda ba don abu mutane sannu a hankali wurin tsame su daga mugayen al'adu da suka gada iyaye da kakanni rana ɗaya ba zai iya mutum ya bar wannan ba amma kuma kar mutum ya ji cewa wannan dalili ne na ce ra'a to yana da sauran lokaci a bi shi a hankali lokacin da sako ya kai mishi lokacin zai bari mana ya ce giya misali farkon abin da ya sauka a giya shine faɗin Allah ta'ala yas'alunaka al khamri wal maisir wannan shine abin da malai ya faɗa akan abin da farkon abin da ya magana akan giya wasu kuma suka ce a dake cikin suratul nahl ومن شجرة ومن شجرة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا Allah ta'ala ce suna tambayar ka dangane da abin da ya shafi giya da kuma caca ka ba su amsa ka ce giya da caca zunubi ne mai girman gaske ko da mutum ya ba da naira goma ya ci naira dubu zunubi ne mai girman gaske ko da mutum ya ce a shi ai ba bugar da ita ba daidai kawai allura ya sa a cikin giyar ya dago sai ya ɗiga a hannunsa sai ya lasa zunubi ne mai girman gaske saboda ka haramun ne shan giya haramun ne busa hayaki kuna ji da ke ko haramun ne lasan kwaɗo haramun ne duk wani abun da yake abin nan duk wani abun ne fara ce ta tsami ta bugar haramun ne mutum ya sha ta wa mana fi lin nasu ithmu ma akbaru min nafihima fa sharibaha qaumun sai wasu mutane suka sha da yake sun ji an ce wa manafi'u lin nas wai kasan wai an ce akwai ɗan amfani kaɗan ga mutane sai wasu suka ci gaba da sha wa a akharun wasu kuma suka ce a'a tunda har an ce ismin kabirun sun batta ثم إن na المسلمين صنعوا طعاما wada الصحابة sannan wata rana sai wani daga cikin al'ummar musulmi ya sa aka girka abinci sai ya sa a kirawo mishi abokanai su su ci wannan yana ciki haka kawai ka girka abinci mai rai da lafiya ba wai da akan cewar an maka baiko ba ko an sa maka rana ko ka gama waye ko ka gama note ko ka gama jami'a haka kawai ka kira abokanan ka biyar shida bakwai kawai a zo a ci yawa alhamdulillah amma ka tabbatar da abin da zaka ce da su kuna ji da kyau ko yawa karka ce da su da abin da yake haram da ya kira mutane suka zo suka ci fa akalu wa sharibu suka ci suka sha sun maqama ahadun yusalli bihim sai wanda daga cikin su ya tashi yana sallah yana musu sallah sai ya ce qul ya ayyuhal kafirun sai ya ce a abudu ma ta'budun ce yana bautawa abinda suke bautawa kaga kenan ta motsa shi kenan ko ta motsa kenan ku lura da wani abu sai ba a faɗi sunan shi ba eh sai ba a faɗi sunan shi ba amma can da yake al-ma'ruf ne na ƙarshe faƙala umar intahaina sai umar ya ce mun bari amma nan ba faɗi waye ba sai da madaukin sarki ya saukar da aya a kan giya za mu ji aya ta nawa kenan ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata kar ku kusa da wurin sallah wa antum sukara alhalin kuna masu maye hatta ta'lamu ma taqulun sai kun san abin da kuke faɗa yanzu mutumin da yace qul ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta'budun ya san abin da yake faɗa bai sani ba kar ku kusa da sallah sai kun san da kuke faɗa yanzu mun samu aya ta nawa kenan akan giya amma wannan aya ta hana giyar gaba daya fakanu yatarkunaha inda salawat sai zama suna barin shan giya a lokacin da sallah ta kusa lokacin sallah wa fil awqatil qaribati minha da kuma lokacin da i kusa da sallah sai a batta ba za a kurba ba amma da zara an ce irin sha biyu din nan tayi sai a ci to an rufe kuma mashaya ta tashi aiki kenan kaga sai bayan sallar isha kenan ko inda za ka kurba bayan tsakanin al'asar da azhar da al'asar ma ba zara sosai yaushe aka kurba yaushe ta saki tsakanin al'asar da magariba balle tsakanin magariba da isha kaga ba zaka bayan isha kuma sai a je a tatil ana ganin kafin kafin asuba kuma an watsake ka ganka hatta la yaqau fi mithl hadha al-ghalat ya zama suna dakatarwa dan kada su koma irin aikata wancan kuskure din haga yanzu da kenan an dada tsuke zarfin zama da shan giya din sai zama na zarfin zama din da aka bari kadan ne wa bizalika sara min as-sahal to irin wannan da aka bi su daki daki ya zama na ya zo da sauki ta harimuha ta hariman batan qati'a lokacin da aka haranta musu giyan haramci na ƙarshe sai ya zama na abun ya zo sun iya ɗaukan shi kun gane ko saboda na farko an ce musu giyan nan fa akwai zunubi zunubi ko mai girman gaske duk da akwai abin da suke gani amfani tunda sun je suna samun tunani daga sama ko mutum ya busa hayaki ya ce ya ji daidai ya ji garau kaga na ta'ala soki فقد صنع بعض المسلمين طعاما فاكلوا وشربوا حتى لعب الخمر في رؤوسهم malai ce wata rana ma dai aka samu wani ya sake girka abinci da ya girka abinci aka zo aka ci abincin aka sha kuna ji da kyau ko hata la'iba la khamru bi ru'usihim har ya zama na giya ta buga kawunan su fa taqawalu al ash'ar sai aka tashi aka fara rangaji ana buga waƙoƙi kawai kowa abin da ya bakin shi yake faɗa to ga ko in aka ce ko abin da ya zo bakin shi yake faɗa za a zagi babu wani kenan eh za a zagi babu giya bala'i ce ana ba da labari wasu mutum biyu da suka sha ba fa cikin ba wancan ba ba wancan zubin ba nan kurkusa wasu da suka sha suke tatil ɗinsu sai ɗaya tsuguna yana fitsari da ɗaya tsuguna yana fitsari sai ɗaya kuma ya tsaya tsaye yana fitsari a kan shi wallahi malamai giya bala'i ce da yake fitsari a kan shi sai ce me ke faruwa ne kaga go sai matsayin ya ɗebo a shar irin ta maguza wannan ya ɗora mashi ya ce Allah ne fike ruwa ya ce Allah ci gaba da ka a gani giya kenan bala'i ce wallahi bala'i ce babu wani ta koko ko ta kwalba ko ta kasashen waje ko ta cikin gida duka haramun ce idan aka ce duk abin da ya zo baki ake fara dole za a zagi wani za a balta wani fata shajaru sai suka yi fada hatta shajja ahadu mar'asal akhar har wani ya fasa mu wani kai shine shajja ya mishi rotsi faqala umar al-faruq faqala al-faruq umar sai al-faruq wanda yake shine umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ke mana bayani akan giyan nan da ya Allah ke mana bayani bayani na ƙarshe warkakken bayani sai Allah fa harramaha Allah tahriman batan bi qawli sai Allah madaukin sarki ya haramta giya haramci na karshe a inda Allah ta'ala ya ce dama Umar dan Khattab ya sha faɗan maganganu yana ruba baki Allah ta'ala ya saukar da ayoyi daga ciki akwai wannan ayar daga ciki akwai lokacin da Umar ya ce ya Rasulullah me zai hana idan mun yi dawafi a Ka'aba mu koma daidai maqamin Ibrahim sallallahu raka'a biyu yana ruba baki sai Allah ta'ala ya ce wattakhfu ko wattakhafu e wa takhafu bil amma wa awghala in ji imam ana karanta wa takhafu fi'l madi kenan wa takhafu fi'l al-amr min maqam ibrahima musalla hakan yace ya ya rasulullah mutane kowa yana leƙa maka gida gidanka babban gida ne bai kamata a ce kowa in ya zo ya sa gaba ba kowa in ya sai Allah ta'ala ya saukar da ayyukan ayatul hijab kar a shiga gida sai an nemi izini yana da mawafaƙar da yawa yana da mawafaƙar da yawa an kama asara badar an kama su sun shiga hannu sai umar dan khattab sai anan sallama ya nemi shawara ya za'i da su bursunonin yaƙi na yaƙin badar na yaƙin badar da ban suke wanda yanzu wannan ko sai umar dan khattab sai abubakar siddiq ya ce yan uwanmu ne mu ne kaza kaza kowa ya fanshi kansa wannan ji da ke ko sai ana sallallahu ya tambayi shawarar Umar Umar mai zai ce Umar ya ce ya Rasulullah kawai ya za a rike da su ga abin nan kawai ƙasa ta sha jini kawai ya ce shi ma a bashi nashi ya kama da kansu abdullahi dan rawaha ya ce wallahi muna tsakiyar kwari ne nan ice nan ice a banka wuta kenan Allah ta'ala ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufkhana fil ard bai kamata ga wani annabi ba a ce yana da kamamun yaƙi ga su a ƙasa amma ƙasa ba ta sha jini ta koshe ba na araba duniya wallahu yuridu al-akhirah magana ba kina goyi baya Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru abun sani kawai kun ga sai aka bude da innama abun sani kawai adatul hasr kenan a fan a usul fiqh ko al qasr a fannin balaga kawai ita giya wal maisar da caca wal ansab da gumaka mutum mutumi ne na soja ne na dan sanda ne na masu kiɗa ganga ne na ina ne duk wani mutum mutumi haramun ne ba musulunci bane wal azlam da kayayyakin tsafi rijisun duk waɗannan kazanta ne min amali shaytan yana cikin ayyuka na shaytan fajtanibu ku lisarce su duka la'allakum tuflihun don wannan ya sa ku rabauta inna ma yuridu shaytanu abin sani kawai abin da shaytan yake nufa ta ku da shi an yuka bainakum al'adawata shine ya sanya kiyayya a tsakaninku wal baghada da keta fil khamri akan abin da ya shafi giya wal maisir da caca wa kuma an zikrillah kuma ya katange ku ya hana ku ambatan Allah subhanahu wata'ala ta'ala wa an sala kuma ya hana ku yin sallah karɓaɓɓiyar sallah fa hal antum muntahun to shin ku din kun hannu fa qala umar sai umar yace intahaina mun hannu ma'ana fa hal antum muntahun ai ku hannu daga ce mun hannu to sai ga mana in muka in muka tukin baya za ku fahimci kenan ayoyi uku ne suka sauka akan giya lura da giya sai riga an saba da ita rana ɗaya a ce musu inna malhamur wal maisur wal ansab wal azlam rana ɗaya abin zai musu wahala sai aka bi su bitadarruj ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka ce musu abin da yasalunaka al khamri wal maisir qul fi ma kabiru akwai zunubi mai girma a ciki wa manafi'u lin nas wa ithmu ma akbaru min nafi'ihima aka zo aya ta biyu ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun har aka zo wannan ayar wanda yake duk suna magana akan abin da ya shafi giya kenan sai malam giya kawai ya dauka a cikin waɗancan abubuwan ya ba da misali a kansu kun gane ko isa ya ce kenan yana ga cikin tsari hikimomi da yasa ba a saukar da qur'ani lokaci guda ba a tadarruj bi a hankali domin a tsamo su daga cikin wannan mummunar al'ada ta yadda a rana ɗaya haka ce ga a yi musu wannan zai fuskara zai wahala ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik darasinmu na gobe darasi na biyu wanne kenan annahu kenan go za mu dora a nan kuna ji da ke ko za mu boro ɗin darasin na hau kenan darasin na hau karfe biyu da rabi kenan ko za mu